والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na al'aqidatul wasiqiyya na Sheikhul Islam bin Taymiyyah al-Harrani a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin. kuma za mu tashi alfasul khamis fasali na biyar ya da fil imani billahi annahu subhanahu fawqa samawati wanda yake mana bayanin cewa yana ya shiga cikin imani da Allah imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana saman sammansa guda bakwai sannan aliyun ala arshihi kuma ya ɗaukaka saman al'arshinsa sammai guda bakwai suna saman halittun ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suke bayan ƙasa sannan al'arshe kuma yana saman saman bakwai ɗin gaba ɗaya ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma yana saman al'arshi kamar da ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al’arshe fawqa mai wallahu fawqa al-arshi wa huwa ya ma antum alayhi al'arshi yana saman wato ainihin ruwa shi kuma abin nan ubangiji subhanahu wata'ala yana saman al'arshinsa amma kuma ya san dukkan halin da bayan yake kuya masa mala yace wa qad dakhala fi ma zakarnahu min al-iman billah ya shiga cikin abin da muka ambata na daga imani da Allah al bi bima akhbara Allah bihi fi kitabi imani da abin da ta'ala ya ba da labarinsa a cikin littafinsa alkur'ani wa tawatara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya jerantu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato aka samu hadisai da yawa daga manzala ta sama wa ajma alaihi salaful umma kuma magabatan wannan al'umman suka yi ijma'i a kansa min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshi cewa Allah subhanahu wa yana saman sammansa guda bakwai kuma yana saman al'arshinsa. Aliyun ala ya ɗaukaka a saman halittansa gaba ɗaya, wa huwa subhanahu ma'ahum Allah ta'ala wanda tsarki ya tabbatar masa yana tare da su aina ma a duk inda halittansa suke da jinsa da ganinsa da iliminsa. Ya lamu ma amilun kuma ya samu da suke aikatawa. wato ya tabbata alqur'ani wanda mun karanta ayoyin alqur'ani da suke bayanin ubangiji ta'ala yana saman hadisan sannan ya tabbata a hadisan manzo Allah Salama, ko mun karanta su cewa Allah ta'ala yana saman sa gaba daya kuma dukkan malamai magabata sun yi ijma'i akan wannan wa ajma alaihi salaful umma magabata na wannan al'umma sun yi ijma'i akan haka idan an ce as-salaf su ne waɗanda suka rayu a ƙarni uku na farko shekara ɗari uku na farko bayan rasuwan manzala ta sama ko daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ake cewa as-salaf ana cewa al-haddul fasil bayna salaf wal khalaf ra'su salatiniya abin da ke mararraba da yake rabi tsakanin salaf su ne magabata da kuma khalaf wanda suka biyo bayan su shine shekara ɗari uku saboda manzon sama ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin mutane sune wanda suka rayu da ni karni na shekara ɗari na farko sannan masu bin su shekara ɗari na biyu masu sai masu bin su shekara ɗari na uku wato sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wannan su ne khairu hadhihi al-umma mafi alkhairin wannan al'umma wa'annan sahabbai da tabi'ai da tabi na duk sun yi ijima'i sun yi ittifaki babu sabani a tsakanin su cewa ubangiji ta'ala yana saman samman bakwai kuma yana saman al'arshin sa amma jinsa da ganinsa da iliminsa yana tare da kowa tare da cewa yana saman samman bakwai amma kuma ya san duk abin da ake a bayan duniyan nan ba abin da yake buya masa kuma yana saman halittansa gaba ɗaya kuma ya san abin da halittar suke yi duk abin da ake a bayan duniyan nan ba abin da Allah bai sani ba tare da cewa yana saman saman bakwai yana saman al'adunsa. wannan malamai sun yi ijimai akan wannan Qur'ani ya tabbatar da wannan hadisai manzon Allah sallallahu alaihi sun tabbatar da wannan to a ina ne yaushe ne ne aka samu cewa Allah ta'ala yana ko ina aqidan Allah yana ko ina daga baya baya ta zo bayan magabata sun wuce yan bid'a suka zo da wannan bid'a din saboda haka sai suka sa mutane wata mummunan aƙida wai cewa Allah ta'ala yana ko ina bayan kuma Qur'ani ya ce yana saman halittansa hadisan manzo sama sun ce yana saman halittansa magabata duk sun yi ittifaki akan cewa Allah yana saman halittansa kenan cewa Allah yana ko ina wannan wani sabon addini ne eh sabon addini ne ba gina shi akan Qur'ani da hadisi da fahimta magabata ba to cewa Allah ta'ala yana saman halittansa kuma baya kore cewa ya san duk abin da halittan suke saboda ba abin da yake buya masa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da kasa ba abin da yake buya masa sai zo a hadisi a hadith al arshu fawqa al ma'i wallahu fawqa al arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi al arshi yana saman ruwa Allah yana saman al arshin sa amma ya san dukkan abin da halittansa suke yi ba abin da yake buya masa kai ne kila in kana saman beninka baka sa abin da yake faruwa kasa ba to Allah ta'ala ba haka bane shi ba abin da bai sani ba sai ce kama jama'a bai na zalika fi qawlihi kamar yanda ya hada a tsakanin wannan ubangiji subhanahu wataala a cikin fadin sa huwa allazi khalaqa as-samawati fi sittati huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير rage kululun nan kaɗan. Ubangiji ta ya haɗa a cikin wannan ayan huwan lazi khalaƙa samawati wal arba. Allah shi ne ya halitta sammai da kasai. Idan naka irin nawa ne babu wal sai ka kara. wallazi khalaqa as-samawati wal arda ba as-samawati kawai ba ka jara ubangiji ta'ala shine ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwana shida kawai ya halitte su inda ga dama a cikin sakon shida zai halitte su saboda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu al'amarin sa yana son yayi abu zai ce kun kasance fayakunu sai abun ya kasance saboda ka lamarin sa kunni ba kun fa yakunu ba kamar yadda suke cewa ba sai an kara da fa yakunu ne abun zai kasance ba da ya ce kun kasance fa yakunu sai abun ya kasance kaga Allah ta'ala ya ga dama ne ya halitta tambayar da ka sai a kwana shida kwana shida amma da ya ga dama a cikin wuttawan ido zai halitta su amma nan kuma duka akwai ilimi a cikinsa ba idan za ka yi ginin ka karka yi gaggawa a lokaci guda shida to yahudawa zai zo ce ai da ya kwana shidan ya gaji ne sai hutawa wa kwana ɗaya a cikin kwanakin sati da zai huta ranar asabar da tsara kuma ranar ranar ladi to Allah ta'ala da ya bayanin halittar sammai da kasai sai ce wa ma masana min lugu ba mu gaji ba fa da muka yi sammai da kasai ne a kwana shida ba mu gaji ba don haka Allah ta'ala baya gajiya gajiya ba ta riska Allah don gajiya na kasa ne sifa ce ta tawaya a ce mutum ya gaji Allah ta'ala baya gajiya Sun ثم استوى saman al'arshi istiwa an yali ku bi jalalihi wa azmatihi irin daidaitan da yake dacewa da girmansa da ikonsa da darajansa ba irin daidaitan ka akan kujeranka ko akan gadonka ba na Allah da manne saboda laisa ka mislihi shi'un babu wani abu irin Allah amma ya daidaita a saman al'arshin ne ba ya zauna a kan al'arshin ba yana saman al'arshi ورب العرش فوق العرش لكن بجاوز التمكن والاتصال ubangiji ta ala yana saman al'arshinsa kuma ba tare da ka siffanta ya yanayin da yake sama al'arshin ba ba ka isa ka siffanta wannan wajen ba gaya maka ba amma da ya ɗaukaka a sama al'arshinsa ko mun san al'arshin Allah bai zai iya ɗaukan Allah ba al'arshin Allah bai isa ya ɗauki ubangiji ta ala ba Allah ya fi al'arshi girma shi yasa aka ce istiwa an yaliqu bihi irin daidaiton da ta dace da shi sai ta wani da ya zo ya tambaye ma malik daga iraki ce masa Allah ta'ala ce sun mastawa alal arshi An rahmanu alal arshi sawa kai fastawa wai ya daidaita a sama al arshi imam malik ya faɗa kamar yadda malamin sa rabi'a ya faɗa yace al istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah cewa Allah ya daidaita a sama al'arshinsa ko ya ɗaukaka a sama al'arshinsa wannan duk wanda ya san larabci ya san wannan kuma yaye daidaita ɗin ba wanda ya sani don ƙur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba imani da hakan kuma wajibi ne ka tambaya yaye daidaitan kuma bid'a ne don sabai wasu tambaya ba tabi'ai ba su tambayi sabai ba zaka dole kai imani haka amin ruha kama ja'at bil akayf kai imani da ayoyin alqur'ani na sifofin Allah yanda suka zo ba tare da ka ce ya yanayin abun yake ba ka yi imani kawai ka sallama Allah bai ce ka yi wannan tambayan ba kuma bai ba da amsa wannan tambayan ba sai ya sa yake tambaya din bidi'a ne ya ce kai wannan mutumin fitinanne ne daga iraki ya zo a fidda shi aka fidda shi daga majalis aka fidda shi sau da mutanen iraki su suka kirkiro bidiyoyi a aƙida amma ba wata bidiya da aka samu a madina ko kwade da ta bullo saboda maza su ne karantar da wayanda suke karantar da wato mutane a madina saboda haka iraki aka dinga samun irin wa'annan matsalolin duka bidiyoyin ta can suka bullo to kaga wannan dalilin cewa Allah yana saman al'arshin sa dole kai imani da wannan sai ce ya'lamu ma yaliju fil ardi kada kuma da aka ce yana saman halittan yana saman samman yana sama al'arshi kai tamanin kuma bai san abin da ke faruwa a bayan kasa ba ko cikin kasa ba a'a sai sai ce ya'lamu ma yaliju fil ardi Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa duk abin da ka kai ko shuka ne in ka tona ka saka ka bunne Allah ya san me ka bunne duk abin da yake cikin ƙasa Allah ya sani balle ta abin da ke bayan ta wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa a bayan ƙasa Allah ya sani wato Allah ya san adadin tsirran da ko kuma irin da aka bunne a baya a cikin ƙasa yanzu ba damuna muke ciki ba akwai wanda ya san adadin irin da ya bunne a gonansa babu ballantana a garin su duk duniyan nan abun da aka shuka Allah ta'ala ya san adadin irin da ke cikin ƙasa jalla jalaluhu shi kada yake da wannan ilimi sannan ma ya kharuju min da abun da yake fita daga ƙasan shine adadin tsirrai don za ka iya shuka iri ƙwaya biyu tsiro ɗaya ya fito ko fiye da ɗaya ko biyar ko shida to Allah ya san adadin tsirran da suke fitowa a bayan ƙasa duk abun da aka ɓoye a ƙasa Allah ya sani abun da aka fitar ma ya sani wa ma yanzilu minas sama da abin da yake saukowa daga sama iya adadin digon ruwan da ya sauko daga sama Allah ya sani duk abubuwan da suke faduwa daga sama gidi ta Allah ya san su wa ma aru ayyukan bayin Allah da abubuwa da suke hawa sama mala'iku da sauransu duk gidi ta Allah ya sani ba abin da yake buya masa sai ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke yana tare da ku da iliminsa ya sake wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke yi yana tare da ku da jinsa da ganinsa da iliminsa idan kai ne in kana wani wuri baka sa abin da ke faruwa a wani wuri ba Allah ta'ala yana saman halittarsa amma ya san duk abin da ke faruwa a cikin halittar nasa ko a karkashin ƙasa aka buɗe abu Allah ya sani ba abin da ke goya masa to kaga nan Allah ya bayani yana saman halittarsa kuma ya ce ya san abin da ke faruwa da haka yana tare da mu amma yana sama da sama da halittansa gaba ɗaya amma jinsa da ganinsa da iliminsa kuma ba rabuwa da mu duk abin da za ka yi ko a ina ne za ka je ka yi shi Allah ta'ala ya sani ba abin da yake yake buya masa to sai ce laysa ma'ana qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalidun bil khalq ma'anan fadin Allah ta'ala wa huwa ma'akum yana tare da ku ba yana nufin annahu mukhtalidun yana cakuɗi ne bil khalqi da halitta ba ba ya masallaci ne zai cakuɗi da mu ba ko a wani wuri ba a'a yana sama halitta bana ilimin sa da sa da ganin sa yana tare da mu ba abin da zaka faɗa Allah bai sani ba bai ji ba ba abin da zaka yi Allah bai ganka ba ba wani abu da zaka yi wanda Allah bai san shi ba shine ma'anar yana tare da mu kamar kai ne kana duba hansakinka mutum yana magana sai shiru sai kake sai yana daukan kamar baka tare da shi kace ina tare da kai shi gaba ina tare da kai ka kana tare da shi da ni da kinka kenan wannan zahiri ne ba tawili bane ina tare da kai da jina ko ina tare da kai da ra'ayinka kaga ba gangan jikina ne yake tare da gangan jikinka ka to wallata na ubangiji subhanahu wataala ba amin sallaki da halitan sa laysa kamithlihi shay'un ba wani abu irin sa an ce yana saman halittan sa sannan kuma yana tare da kai da jinsa da ganinsa da iliminsa sai ce fa inna hadha la tujibuhu al amma mutum ya fassara wai Allah yana takude da halittansa yana ko'ina. ai harshen larabci ma ba a tabbatar da wannan Su wanda ya fassara wannan da haka sun bai iya larabci ne. kuma in ka fassara yayi karo da abin da Allah ta'ala ya faɗa na ayoyi jewa da suke nuna yana yana saman halittansa wa huwa khilafu ma ajma alaihi saful umma wannan sabanin abunda magabatan wannan al'umman suka yi ittifaqi a kansa me yasa shehu isa ya ce cewa magabatan al'umma saboda khalaful umma sun saba a wannan wato wasu da suka gaba sun shiga da bidiyoyi sun saba wannan aqida Ke sa magabata ne suka yi ittifaqi a kansa to saba wanda suka yi kuma bai zai mai da wancan maganar ta zama ba haka ba saboda in dai sahabbai ba su gano aqida ta gaskiya ba da tabi'ai da su imam malik to waye ne zai zo daga baya ce shi ya gane su kuma suna kan fada saboda su ne as-sabiquna al Sau da aka sai dai mutum zai faɗi son zuciyarsa da son ransa ko baka yi saka ce ka fi sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i na fahimtar qur'ani ko hadisi ba baka da wannan ko baka yi saka ce ka fi su imani da kai zaka gane gaskiya su ko su gane gaskiyan ba ba ka da wannan saboda haka ubangiji ta'ala yana saman halittarsa amma ya san duk abin da kuke yi So sai ce wa khilafu ma fatara Allahu alaihi al-khalqa sabanin abin da Allah ya halitti wato halittar da shi kowan anan kafin wani ya ce masa Allah yana koina ina tun yana yaro ya san cewa Allah yana sama ne haka Allah ya halitta ka da shi tinin Allah ya halitta ka da wannan fitira kullu mauludin yuladu ala alfitra wani abu haifu ana haifansa akan fitira ta addinin musulunci ta ingantacciyar aqida sai dai daga baya a canja maka wa abawahu yuhawidani yau nasrani yau majisani amma da kai bai hude ko ba nasare ko ba majusi ko kuma dan bid'a dole akwai wanda zai cusa maka wannan aqida amma in ba haka ba a yanda Allah ya halitta ka Allah yana sama ne tun kana yaro kuma haka yara suke tashi da Allah yana saman halitta Sai sai za ka yi magana da kurma ka son ka nuna masa Allah za ka daga sama ne sama za ka nuna saboda haka Allah ya halitta shi wanda za a haife shi kurma idan ka masa haka ya san Allah kake nufi Allah ya halitta shi da wannan aqida ne to shi wani kuma zai zo ya tacca maka aqida hakika Allah da Allah halitta ka da ita inda za ka yi sujjada kana addu'a gashi kanka kake kallo amma zuciyanka kuma sama take tafiya haka yanzu ka daga hannu kai addu'a sama za ka daga hannu kan Allah yana sama kenan da haka duk lokacin da kake ganawa da ubangiji Allah to hankalinka yana sama ne ba yana kasa ba wannan ita ta gida ingantacciya kuma ko an gaya maka ko ba a gaya maka baka Allah halitta ka da ita amma in har yanzu kana da aqidan cewa Allah yana ko ina to lalle ka tuna waye ya koya maka wannan akidan wani ne ya koya maka ita wani ne ka ji yana fata amma ba haka ne Allah halitta ka da shi ba amma cewa Allah yana sama sa kuma haka Allah halitta ka da wannan sai a jaddada maka da dalilai na Alqur'ani da hadisi domin an gurɓata maka akida da kai daga wacce gurbata ta akida da da kai kan hanya amma kowa akan haka yake to sai ce balil qamar za a buga maka misali ne in ba za ka iya gane cewa Allah ta'ala yana sama kuma yana tare da kai ba to bari a buga maka misali da wata yace balil qamaru kaga wata ayatun min ayatillah aya ce daga cikin ayoyin Allah wato alamu ne na ikon Allah min asqari makhluqatihi yana daga cikin kananan mahalittun Allah don ba su ba su kai tamai da kasai ba da kai al'arshi ba da kai kursiyin Allah ba to ga tanan dai halitta ce karama wa huwa mawdu'un fi sama kuma an aje watan a sama a sama yake amma wa huwa ma'al musafir sai kaga watan yana tare da matafi wa ghairil musafir da wanda ba matafi ba a aina ma da duk inda yake yanzu idan wata ya ka yana sama yana haskaka in kana nan jimeta yana tare da kai in kana yola yana tare da kai in ka kama hanyar Kano haka watan nan yana tare da kai yana tare da kai har kai Kano kaga kuma yana saman ka dai baka yi saka ce watan nan yana kuɗi da kai yana saman ka amma yana tare da kai ka duba wannan halitta Allah ne balle tana ubangiji ta Allah ce yana sama yana saman ka yana sama da kai yana saman halitta yana tare da kai ai shi laita ka mislihi shay'un ba wani abu ma irin sa to in dai ka yadda wata halittan Allah zai zama yana saman ka kuma yana tare da kai duk inda kake tafiya sai a ce na kuma ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya kewaye halittansa gaba ɗaya wanda ke saman halittansa gaba ɗaya kewaye su da ne yana jinsu, ina yana ganin su kuma iliminsa yana tare da su a koyaushe yana sani da su wannan misali ne don ka gane na hankali amma in ba ka ba ayan alqur'ani sun riga sun tabbatar da wannan da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa huwa subhanahu fawqa al'arshi raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim muttaliun alaihim wa huwa shi ubangiji subhanahu wanda sarki tabbatar masa fawqa al'arshi na saman al'arshi wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine marin da yana saman halittunsa gaba daya sannan raqimun ala khalqihi yana mai kula da halittansa duk abin da suke yi yasan ba abin da ke buya masa kamar yadda Allah ta'ala ce inna Allah inna Nasu kana alaikum raqiba يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فذاك الله yana kula da ku jima ne yana kula da ku duk abin da kuke yana gani kuma ya san me kuke yi to ba karkace karkace ko kana wani abu wanda Allah bai sani ba Allah raqibun ne alaik saboda haka dole ne kai ma ka zama mai muraqaba ka san cewa Allah yana kallon ka idza ma khalawta ad-dahra bari'tu min al-asnami fil ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa ghalibu yace ubangijin abun bautan jila suna fitsari kansa, gunki ne jila yake masa fitsari yace to ai da da abun bauta ne ya cancanci a bauta masa jila ba za su fitsari a kansa ba yace ai babu alkhairi ga abun bautan da zai iya kare kansa ba zai iya jawa kansa wani alkhairi ba yace ai wa dukkan kuma kan duniya ya yi imani da Allah subhanahu Ta'ala wanda shine jayi to kaga rabbu yana zuwa da ma'anan al-ma'bud abun bauta to sai yace wa kullu hadhal kalami dukkan wannan maganan allazi zakarahu Allah wanda Allah ya ambace shi min annahu fawqa al'arshi, cewa yana saman al sa wa annahu ma'ana kuma cewa yana tare da mu da ilimin sa da jinsa da ganin sa haqqun ala haqiqatihi yana nan a bisa hakikansa yana nan a yanda yake la ya taju ila tahrifin baya bukata zuwa ga wani tawili ka je ka canja ma'anar maganan Allah domin dan bid'a dole sai ya canja ma'anar Qur'ani da hadisi kafin ya samu ya tabbatar da bid'a amma in dai zaka bi abinda Allah yake da manzal sama wanda yana nan a zahirin sa zaka tabbatar masa da wannan ba za ka tsaya kana ta wani canja wasu fasarori ba ba wanda ya dora maka wannan walakin yusanu ani dhunun al-kadhiba sai duk da kai imani Allah yana saman halittarsa kuma ubangiji ta'ala yana tare da halittansa to fa za ka kiyaye wannan aƙidan daga zato na ƙarya kar ka yi tamanin kuma yana cakuɗi da halittansa ne kun yana saman halittansa bai san abin da ƙasa take yi ba kar ka yi wannan wannan zato ne irin na shaidan ka korewa kanka wannan kai imani kamar yadda muka faɗa ɗazu shekku isa mai taimaka ce mislu an ya zunna zahira ƙaunihi fi sama kamar misalin ya yi zaton wannan babu babu a cikin wanda yake da irin na wannan babu wannan karatun a nasa amma kuma akwai shi a littafin a kaidatu tawiya wanda suke da ba irin wannan bugun ba suna da wannan karatun da zan yi mislu misalin an ya zunna yayi zaton anna zahira qawlihi cewa mabayyanin fa'in sa fi samai da aka ce Allah yana saman halittansa yayi zaton anna samaa tuqilluhu wai cewa saman tana iya daukan Allah au tuzilluhu ko tana iya masa inuwa sama ta isa ta dauki Allah ubangiji da Allah ya ce wa ma qadarullah hatta qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini ke kafure ba su san darajar Allah bane ba san girman Allah ba ba su girma ma Allah yadda ya kamata ba ai sammai din nan gaba ɗayanta Allah zai nade ta ya rike ta da hannun damansa ya nade ka sai ya rike ta bai ji komai ba sai ana almaliku aina mulukul ardi ni ne sarki ina sarakunan duniya ni ne mai mulki ina masu mulkin duniya to kaga in kai zaton wai saman nan wai za ta iya ɗaukan Allah to sai baka san Allah ba kenan ta isanta wanda zai damke ta da hannunsa gaba ɗayan ta ya mutu? bai ji komai ba to da haka ba kar kai wannan zato in kai wannan zato to ka samu gurɓataccen aqida dangane da imaninka da Allah yana sama sannan kuma kar ka yi zaton cewa to zillu wai sama tana masa inuwa da haka ce fis sama'i ka ce wai yana cikin sama ai shi zuwa nan fasaran ba ma yin ta don kuskure ne ka ce Allah yana cikin sama kenan sama ta masa inuwa kenan ko kaɗan yana saman samman saman ne saman sammai insa gaba daya amma ba yana cikin sama ne shi yasa fi inna muka ce mai manan ala ne ai ala sama'i kenan yana saman sammai ko kuma a sama ta zama manan ulu yana can saman sammai saboda ka ba wai saman ta masa inuwa bane ai sama wata isa ta dauki Allah Allah ya fi sama girma ya fi sama girma domin kursiyin Allah ma ya fi sammai girma kursiyin Allah in ka jefa shi kaman ka jefa samai da samai da kasafin ka jefa taro a daji ko zobe a daji al'arshin Allah ma ya ka kursiyin Allah kursiyin Allah in ka jefa shi al'arshi kaman ka jefa zobe a daji to Allah kuma ya fi karfin al'arshi ba wanda ya girman Allah sai ubangiji subhanahu wataala to sai ya zaka yi imani ka ce wai sama wai tana iya daukan Allah yanzu wasu fa ba su fahimci akidan ma cikin gantacciyan ma suna cewa Allah yana sama ma sun dauka Allah yana saman halittarsa ko yana sama samai kamar yadda sarki yake saman gadonsa yana sama al'arshi kamar yadda sarki yake saman al'arshi ka al'arshi gado ne na mulki na ubangiji ta ala amma yana saman sa ne ba yana zaune akan al'arshi ba ne kursi kujera ce ta mulki ta ubangiji ta ala amma ba yana saman kursi ba ne ba yana kan kursi ba ne yana saman kursi ne gaba daya ne da sai dauki Allah ba haka al'arshi bai sai dauki Allah ba kamar da kasar ba su isa su ga ubangiji subhanahu wataala ba ya fi su girma don ka gane girman Allah ta'ala ka ji tsoronsa ka kiyaye dokokinsa talla jalaluhu wa taqaddasat asma'u yace duk wannan zaton da in kai ka dauka cewa sama za ta dauki Allah ko kasa eh, ko sama za ta yi wa Allah inuwa wa hadha ba'idun wannan barna ce ƙarya ne bi ijma'i ahlil ilmi wal iman da ijma'in ma abota ilmi da imani sune malamai magabata sahabbai da tabi'i tabi'u tabi'ina da wanda suke da aqida irin tasu duk sun yi ijma'i cewa wannan barna ce kuma karya ne sama ba ta yi ta ɗauki Allah ba ba ta yi ta cewa Allah inuwa ba Allah ta'ala ya wuce nan to kake da shi dan ya shigo maka da wannan yace fa inna Allah qad wasi'a kursiyuhu samawati wal arda Allah subhanahu wata'ala kursiyinsa ya yalwaci sammai da kasai kursiyi kujeran mulki kujeran mulki ba gadon mulkin ba shi kansa ya fi sammai da kasai gaba da in ka jefa sammai da kasai a kan kursi kaman ka jefa zubi a daji ne haka tazaran su yake kursiyin su ne zubi a yi sammai da kasai su ne zubbi kursiyin shi ne daji tsali kaga ba ka ce ma ya fi su ba ya wuce nan ma ai to kaga kursiyin kenan to ina ga al'arshin kuma ta mulkin shi kuma ya ninninka kursin Allah kuma ya fi su gaba ɗaya ba su yi ta su ɗauki Allah to wace sammai da kasai kuma yace wa huwa allazi yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah ta'ala shine yake kame sammai da ƙasai ba za su gushe daga inda suke ba Allah shi yake rike sama da ƙasa ba don haka ba sama sai ta zame ta goce ƙasa ma ta kuma ta wani bangaren sai a rasa inda za a zauna a duniyan kenan sannan wace sama za ta maka inuwa to Allah ne yake rike da su to kaga su ba komai bane a wurin Allah yake rike da su kada su kada su gushe daga inda suke shi yasa a gaba yace wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di suratul fatir ai inda za su gushe kuma ba wanda iza ya kama su idan sama ta goce akwai da sai tare ta ne to to nan ka ba kana iya tare shi ne in ya goce zai faɗo ba gudu kake ka fita ba ballanta na san mai ballanta na sama ba wanda isa sai Allah shi ke rike da su kuma ba gufa ba gere amadin tarauna ba wani ginshiki ba wata fila ba gufa haka Allah ya rike sammai din kan fadiyan su kaurin kowace sama tafiyan shekara ɗari biyar ne kaurin ta kawai amma tana nan tana likiri tana tana tana rate a sama Allah ne ya rike ta babu gofa ba wani gofa da aka tattaukare ta haka kasan ma kuma kaga ruwa ne a kasan nan da muke takawa muke rayuwa a kanta ruwa ne a kasan ba wani gofa kuma kuma kasan ba ta kurmewa cikin ruwan mu gamu a cikin kogi ba ta wannan Allah ne ya rike su kuma da zai bar su su zame ba wanda ya sai ya rike su cikin hadisan babu wane mutum ai sun fi mu girma so da ka bayan da mutum zai iya rike wani abu da ka wace na'ura ce ba ta yi santa ba ai wannan shi na maka ikon Allah da girman ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi izni Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hajj shi yake rike sammai ba za su faɗo ba a kasa da izininsa da Allah bai rike sama ba sai ta fado kan ƙasan nan sai su haɗe kawai shi kenan duk halitta kuma sai ta halaka kawai gaba daya to shi yake rike da su ba za su fado ba sai da izininsa me yasa aka ce sai da izininsa saboda akwai ran da kuma za ta faɗo ne eh alkiyama ta tashi kenan ko fa idza nufika fi suri nafkatun wahida wa humilat al-ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'at al-waqi'a wa inshaqqat ardu فهي يومئذ واحد نعم وانشقت السماء عفوا وانشقت السماء وهي يومئذ واحد saboda haka idan aka yi busa kwaya ɗaya na kafo na tashar kiyama za a ɗauki duwatsu da ƙasa sai a gore sai a gora su sai su jiddige su zama gari duwatsun nan manya-manyan na wanda ba a iya tsara sun nan za a haɗa da ƙasan sai su zama gari sai su zama kawai kamar auduga kawai suna ta tashi kawai suna ta tashi wata kunu jibalu kal'ihin kaman kaman auduga kawai to ita tsakasan saman kuma sai a tsatsaga ta a tsatsaga ta wannan ranan ba ta da karfi in an tsatsaga ta sai ta fado kawai almalaku ala arjaiya sai kaga malaiku suna gefe gefe saman babu ita sai ga an rusa ta kawai ba su daure zama malaiku sai suna gefe gefe kawai ba suna sammai ba kaga wannan tashi alkiyama ne wannan kuma da izinin Allah ne zai faru amma kafin wannan lokacin kuma ya rike ya rike su ba za su kurma ba ra su fado ba kasa kuma ba za ta kurma ba in ba ubangiji ta ala ba wa zai wannan ba wanda zai wannan sai Allah sai Allah subhanahu wataala sannan yace wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi suratul rum idan yana daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala sammai da kasai su tsaya da umarnin Allah da ya halicce su yace musu kun ku kasance sai kuma yace ku tsaya inda kuke kenan sama ta tsaya inda take ba motsi ka ma ta tsaya inda take shi kenan kuma ka gama rayuwan ka yi shekara miliyan da za ka yi ba ka yi ka tafi kuma a haka ne ka duba sammai din tun da aka halitce ta ba wani tsago ba tsagewa marji ilbasara marji ilbasara karratai ka maimaita ganin sau biyu za ka ga wani fuji ko wani abu ko tsago ba za ka gani saboda haka tun da take yanzu in gida ne kai bayan wasu shekaru ka ga nan ya tsage nan ya kode kana bukatan canja gidan kila ma rushe in ba wani new quality bane amma samin na kasan na saman nan a haka take sai ma a haka suke ba maganan wani kuskure ma nan ko a tare nan ko a yi gofa nan ko a wannan wurin fa an samu matsala a gyara babu wannan ubangiji ta lashe halice su a haka to kaga wannan yana nuna maka girman ubangiji subhanahu wataala to tun da haka ne ka yadda shi ne iko ne akan komai kuma shi abun tsoro ne ne girma ne abun tsoro kar ka saba masa kai masa biyayya ka ji tsoronsa domin kar ya kama kan ya kama ka abin bai zai maka kyau ba Allah ta'ala ya ƙara mana imani da ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala sai ce alfaslul sadis fasali na shida يدخل fil الإيمان billahi annahu قريب من خلقه yana shiga cikin imani da Allah kai imani cewa yana kusa da halittansa kar ka dauki Allah yana nesa da kai yana nesa da kai kamar bai san ma me kake ba kenan ina kusa da kai da iliminsa da jinsa da ganinsa ko adda kala fi zalika shek islami ta ce ya shiga cikin wannan al-iman bi annahu qaribun min khalqihi imani da cewa Allah ta'ala yana kusa da halittarsa mujibun ko mai amsa al-du'ani ina kusa da halittarsa wato ba abinda suke yi bai sani ba ko bai ji ba yasma'u jabiban namlati fil lailati zalma'i في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء Ubangiji ta yana jin tafiyan tururuwa a cikin dare mai duhu kuma a kan dutse dutse mai santsi a kan dutse mai santsi. Tururuwa kai kuma ko akan leda da ke tafiya baka ji. Kaga Allah qaribun ne min Kuma yana ganin duk halittansa ciki da waje yanzu duk cikin bargon jikinka ba abin ba a gani. Cikin cikin namanka ko cikin cikin cikinka ko cikin kashinka ba abin da yake buya masa ai sai wannan halittan ala ya lau man khalaqa huwa al-latiful khabir ya san abin da halatta shi latifu ne mai taushin ilimi ba inda ilimin sa baya shiga kabirun masanin lungu lungu sako sako ba abin da bai sani ba shi sa ne yace ya man yara maddal ba'ufi danahu في ظلمة الليل البهيج الأليل ويرى مناط عروقها في fi والمخ في تلك الإزام النحل ya wanda yake ganin yadda sauro yake miƙe fuffukensa ɗan ƙaramin sauro ba babba ba ɗan ƙarami shine ba'ud ba'uza ƙaramin sauro ba'uzun sauro da yawa ƙanana amma manya-manyan sauro ana ce musu baƙun da bakkatun albaƙu aibun min uyubi duri wa tujibu radda alal mashhuri za karanta shi a cikin abun nan a tufatul hukam to kaga ƙanana ƙaramin sauro kai baka iya ganin sama sai ka ji kokarin ko ya cije ka amma shi Allah yana ganin yadda yake miƙe hukuncinsa kuma ya sake ya sake mai da su sannan yana ganin yadda jijiyoyin sauron suke makale da naman sauron sannan yana ganin ƙashin sauro kuma yana ganin ɓargon da ke cikin ƙashin sauro jalla jalalu kaga annan shine ubangiji subhanahu wataala to sai za a yi kai cewa yana nesa da kai ba ya sani me kake wa. abin da yake na halittansa ya sani shi halitti abun kuma ya san shi sannan mujibun mai amsa addu'a ne mujibul mutar iza da abu ana cikin wani lalura ko wani tsanani kai in ka masa addu'a yana jin ka kuma zai amsa maka wato wasu daga cikin yan bidiya suka ce wai addu'a ba ta da amfani wayan kai addu'a ba duk abin da Allah ya kaddara kawai shine ne addu'a ba ta da amfani in ba ta da amfani me yasa Allah ta'ala zai ce ai addu'a ne wa qala rabbukum uduni astajib lakum Allah ta'ala yace ku roƙe ni zan amsa muku kuma yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri masu girman kai ba sa addu'a za su shiga wutar jahannama suna makafanta shine ibadan addu'a ibada sai kuma yace addu'a ibada ne wata ruwan addu'a afdalul ibada wani hadisi addu'a ita ce mafificiyar ibada to sai wani yazo yace a ah, babu wani maganan addu'a suka yi inkarin shine wani wani yake musu raddi yana cewa lil awliya karamatul la tunkaru kuma du'a nafsuhu mu'assiru waliyai suna da karama ba inkarin su inkarin karaman waliyai shi ma bid'a ne waliyai suna da karama sosai kuma ta bayyana da yawa sabon manzo kuma da yawa karaman su ta bayyana to karkai inkarin kalaman waliyai karkai inkarin kuma akwai waliyai akwai waliyai Allah ta'ala ya faɗa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun akwai wajiyan Allah wanda suke da imani na kololuwa suke jin tsoron Allah na kololuwa sannan suna da karama kuma ta bayyana har malamai sun yi rubutu a akai karamatul auliya kai imani da wannan kai ka ce a ba wani karama a wannan bidiya ne ita ma amma mutum ba wali ba ne kuma ba zai zama wali ba in ba karama ya bayyana ba kuma ba ta zama karama ba in tsafi ya yi sunansa tsafi in rufa'ido yayi sunansa rufa'ido amma karama kuma tana nan shine abin da al'ada bi zai yi ba kuma sai faru a hannun waliyin Allah to sai dai addu'a kuma amfanin ta yana da tasiri saboda akwai wanda suka ce addu'a ba ta da tasiri wannan bidiya ne a addinin musulunci za ka yi addu'a in Allah ya amsa maka sai ka samu canji ba ka da lafiya ka yi addu'a Allah ya karba sai ka samu lafiya ba ka da kuɗi ka yi addu'a in Allah ya amsa sai ka samu kuɗi duk abin da kake nema a wajen Allah ta'ala in ya amsa sai ka samu addu'a tana da tasiri kuma dole ka yi imani da wannan sai ce kama jama'a bai na zalika fi qawlihi kamar yadda Allah ta'ala ya hada tsakanin wannan a cikin fadin sa yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat nubi la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni dangane da sha'anina cewa a kusa nake ko a nesa don wasu ne ana tafiya an yi wata tafiya suka tambayi manzo sa suka ce ya rasulullah aqaribun rabbuna nunajihi am ba'idun nunajihi ya Allah ubangijin mu a kusa yake mu gana da shi ko a ne yake mu kwala masa kira in za mu yi addu'a mu ji da karfi dan ya ji ko a kusa yake mu yi a hankali ma zai ji kaga wannan duk ba su san Allah bane maza su ma na gaya musu waye Allah Allah Allah ya saukar da wannan ayan a gaya mana waye Allah sai ce wa iza sa'alaka ibadi in bayina suka tambaye ka anni dangane da sha'ani na wai a kusa nake ko a nesa ka gaya musu fa inni qaribun ina kusa kusa ba abin da ban sani ba na halitta na ba abin da ba na ji duk abin da suka yi wata da'wata da'i da da'an ina amsa addu'a mai addu'a idan ya roƙe ni ina amsa addu'a mai addu'a idan ya roƙa falyasta su yi imani da ni su amsa mini na waccan ina kiran su zuwa ga imani su amsa mini wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun don su samu shirya Allah yana amsan addu'a mai addu'a in kaga ba amsa addu'ar ka ba to kai ne ka kauce hanyar amsa addu'a din ko dai laifuffukan ka ya hana a amsa maka ko kuma addu'an ka yi gaggawa da kai ba ba ka ga ijaba ba kai kai kai kai da autu walan yustajab li nayi addu'a nayi addu'a ba an sami ni ba sai Allah ya ya ce ba za a amsa maka ba kai saka sashi dole ba shi sa manzo sai ya ce yustajabu li ajikum ma lam ya'jal ana amsa addu'a din ku matakar bai yi gaggawa ba yasa bai suka ce bai gaggawa shine ya ce da autu walan yustajab li nayi addu'a nayi addu'a Allah gaji ba an sami ni ba to shikenan sai ka je kai wa kanka Allah ba a sa shi dole zai yi ya amsa maka in bukatar ne sai nan gaba a baka ita kuma a lokacin da ta dace kai kana tamanin yanzu ne ta dace sai ba haka ba ne kila za ta zama sauƙin halakar kama sai a bar maka sai nan gaba a baka ko wani bala'i ya tinkare ka kai baka baka san da shi ba baka addu'a a kansa amma kana roƙo Allah ya baka kuɗi ko ya baka wani abu daban sai Allah ya karɓi addu'an sai ya kawar maka da wannan masifa wanda ya dace sauka a kanka ko za a baka duniyan nan gaba ɗaya na arziki ba zai amfane ka ba ko za a haka mafi duniyan nan ba za ka ji daɗin sa ba da wannan masifa sai Allah ya kawar maka da wannan masifa ka ce Allah bai amsa maka ba ai ya fi ka sanin bukatun ya fi ka sanin me ka fi bukata sai kai wannan kada kannan kuma kada ya zama kana addu'a hankalinka da wani wuri shi ma ba za a amsa maka ba kana kana addu'a amma hankalinka na kan kasuwarka ko yana gidanka ko yana wani abu tunanin wani abu daban manzo sun ce inna la la yaqbalu du'a min qalbi lahin bin ghafilin lahi Allah ba karban addu'a daga zuciya rafkaniniya mai wasa ne rafkaniniya hankalinta baya kan addu'an sannan kuma yana wasa da addu'an yana yana dariya yana yana cikin dariya yana ta wannan ba hira ne kuma kake ba kawai kake ba kamar da addu'an abun wasa to wannan hira kai ba addu'a kai ba amma tsakaninka da Allah kake addu'an ju hankalinka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala hankalinka ta fi sama zuciyanka ka tafi sama kana ganawa da Allah kaga ka ɗauko hanyar da za a amsa addu'anka sannan haka nan idan kana addu'a kana shakka ko an amsa ko za a amsa mini ko ba za a amsa to shi ma zai hana a amsa maka saboda maza sun ya ce udu Allah wa antum muqinun bil ijaba ko ki Allah ta'ala kuna masu yaqinin ya amsa muku ka samu yaqini a zuciyanka don Allah ya ce abin nan ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa addu'a mai addu'a in ya roke ni to kake nema kuma wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni zan amsa muku ku roke ni zan amsa muku to ka roka kan zai amsa maka shi da alƙawari ina da alƙawari zai amsa maka me yasa kake shakka Allah yana saba alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah ba ya saba alƙawari to in kai kana shakka sai a barka da shakkanka kana ta fagauniya a cikin sa to in ka samu irin waɗannan wato ka'idodi to sai Allah ya amsa maka addu'a in ko ka kauce ka shiga cikin irin waɗannan abubuwan da ke hana amsa addu'a to sai ka samu kuma addu'anka ta samu karbuwa ba ubangiji ta ala ya ce ku amsa ji jibuli ni ma su amsa mini a ce mai addu'a yana buƙatar ya zama mutumin kirki ya zama bawan Allah waliyu minubi ya zama mai imani la allahum yarshudun don su samu shirya ka zama shiryayye to addu'an ta fi karbuwa wajen bayin Allah na gari ba shi yasa wanda sa haramun abun shan sa haramun ya koshi da haramun ubangiji manzo sun ya ce wa anna yustajabu da zai to sai za ya amsa masa ana yana da wuya a amsa masa sai ka kyautata neman abincin ka ya zama halal ayyukan ka su kyau ka zama mai imani addu'an ka sai ta fi karbuwa sai bayan Allah na gari da yawa sun yi addu'a kaga Allah ya karbe ta kawai take to ka zama mutumin kirki bawan Allah sai ce wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam da fadin manzala ta sama innal ladhi innal ladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati lokacin da wasu ka dinga daga murya suna yace a saukaka wa kanku yace innal ladhina tad'una wanda kuke kiran nan fa aqrabu ila ahadikum yafi kusa da kiyanku min unuqi rahilati fiye da wuyan raƙumisa fiye da wuyan abun hawan hawansa wannan hadisin bukhari da muslim ne wato ko a hankali kai addu'an Allah zai karba ko a sirrance kai Allah zai ba sai ka dinga kwalawa ba haka nan zikiri masu ambaton Allah masu zikiri a hankali ake son ku yi wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawl Ka ambaci Allah a ranka kana mai kankan da kai kana mai tsoron Allah ba tare da ka bayyana ba saboda Allah kake kake kake ambato ai shi ya sani ina jin ka ba sai ka dinga kwalawa da karfi ba saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana kusa da kai ya san me kake yi yace wa ma zukira fi kitabi was sunna abunda aka ambata a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min qurbihi na cewa yana kusa da halittansa wa ma'iyatihi kuma yana tare da halittansa la yunafi baya kore ma zukira abunda aka ambata min uluwihi na daukakan Allah wa fawqiyati da kasancewa sama halittansa a cikin qur'ani da hadisi ai babu karo tsakanin waɗannan ayoyin ubangiji ta'ala babu karo tsakanin hadisin manzo Allah ba baka san yadda za a hada su ba da ka ayoyin da suka tabbatar da Allah yana sama suna nan yana sama halittansa suna nan da ma'anansu ayoyin da suka tabbatar da Allah yana tare da halittansa yana kusa da su kuma suna nan kuma suna nan akan hakikanin su yana tare da su da jinsa da ganinsa da iliminsa ba ne sai yake da su ba amma kuma yana saman halittansa kuma gaba ɗaya dole kai imani da wannan fa innahu subhanahu saboda Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irinsa fi jami'i nu'utihi a cikin dukkan siffofinsa an-nu'ut jam'u na'atin wanda ya karanta nawo an-na'at wal man'ut baka gane ba sadaka nu'uti dukkan siffofinsa kenan kamar yadda Allah ta ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abu irinsa ba wani zati irin zatin Allah kowa duk duniya duk mutumi an yadda da wannan ba wanda zatin a zatin sa irin zatin وهكذا haka قول في الذات القول في الصفات القول في الذات ko wanda zaka fada a sifofin Allah ta'ala kamar yadda zaka fada a zakin sani zakin sa ba irin na halittar sa ba to sifofin sa ba irin na halittar sa ba laysa kamithlihi kuma alqawlu fi ba'd sifati kal qawli fil ba'd duk za ka faɗa wasu siffofin da ka yadda da su kamar yan bidiya masu cewa sun yadda da Allah mai ilimi ne mai iko ne mai ji mai gani ne mai magana amma ba su yadda yana saman halittarsa ko yana da hannu ba sai ai kamar yadda ka yadda da wancan cewa iliminsa ba irin na halittarsa ba jinsa ba irin na halittarsa ba ganinsa ya zarta irin na halittarsa to dole kai imani kuma yana saman halittarsa ba irin yadda dan adam yake saman gidansa ko gashinsa ba sannan kuma yana yana da hannu ba irin hannun dan adam ba ba irin hannun halittar ba a bisa ka'idan laysa mislihi shay'un babu wani abu irin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa aliyun fi dunuwihi <coughs> Allah ta'ala madaukaki ne a cikin kusantansa gashi yana kusa da kai amma kuma yana sama da kai dole ka imani da wannan sannan qaribun fi uluwihi Allah makusanci ne kuma a cikin daukakansa yana sama kuma yana kusa yana kusa kuma yana sama sai ka imani da wannan kamar wata yana sama da kai kuma yana kusa da kai duk inda kake kana ganin sa kana ganin hasken sa haka jini ta Allah duk inda kake yana tare da kai yakin sa da ganin sa da ilimin sa amma kuma yana saman halittar sa gaba daya ya kere sammai bako ya kere kursi ya kere al'ashi, yana cikin saman halittar sa gaba daya amma kuma ya san duk abin da ake a bayan kasa wannan ita ce aqida ingantacciya aqidan ahlus sunna wal jamaa aqida da ta tabbata alqur'ani da hadisan manzala ta sama wanda sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da al'a'immatul arba Abu Bakar da Umar da Abu nan eh, Abu nan Malik Abu Hanifa da Malik da Shafi da Ahmad suka tabbata babu wanda ya kauce wa wannan aqidan duk ababin aqida sun yi ittifaqi Ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kara fahimtar da mu aqida ingantacciya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh